Allah da sallamar salamu alaikum tare da salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallam. Yakubu Musa ba yake malale marhaban cikin shirin rigar kaya a sake a soke a cire ki ai abun kumya. Shirin da bisa tanadi ke samar da wani daɓe da ke marabtar ra'o'in 'yan siyasa da fashin baƙin lamuranta a ƙoƙarinmu na tallafefeniya da dirkan mulkin nan na demokuraɗiyya mai cikakken 'yanci. Tare da baka damar faɗin faɗa da tsarin ya tsakura maka. sassa na 39 da na 22 na constitution ɗin Najeriya da su da mu da ku muke kafafa. To, yauwa ga mu mun shigo wannan ɗinki. Kai, ɗan Adam yana son ya ji fallasa musamman ma mai jibi da sinniya a cikin da. Ai kanance ma ko ina zance ne, kullum ka tahi sai ka jiyo sabon labari a cikin ta. Ka san ai garin wai ko da me ka zo ya fi ka. amma dai wasu abubuwan ana ga da kwai to ajibi a cikinsu kai da kwai ma takaici za a ce a cikinsu babu shakka gwamnan kanan nan abu yana son aiki kuma kowa zai masa shaida daidai gwalgwado da kishin garin a jikinsa a dai halin irin 'yan siyasar da ke a gabanmu gwamnan kanan mai kishi sunansa an shaida shi ta wannan huska ah, muna ma da misali mu anan in kayi ne mu faɗe ka da ma kala abin da ka shuka hawan hawansa babu jimawa ne ko ta ce ɗaliban kanan fa bashi yayyawa a jikinsu wai gwamnatin baya sun yi sun yi taƙi biyan kuɗin jarabawar tasu. Kan tafiyar su da sun wani tsari da mafi yawan 'ya'yan talakawa babu zuwa jikinsa. Wai sai dai wanda ya zamna ya ciyo kwalafaya a hakan ma a lokacin sulo-sulo aka ce aka bada. Amma gwamna Abba ya zo ya ce ya biya ma dukkaninsu dole ne anan a ce san balka. Aka zo batu na 'yan jami'a da ke ta kukan an musu ƙari, nan ma gwamnan ya ce ya kai ɗaukinsa. Asibitin Hasiya ba yaran nan ma an ce an maido shi hannun al'umma, yanke-yanken albashi da kuɗin 'yan fansho duk gwamnan ya ce an tsaida. Kaga ai ya ce ya yi ƙoƙari a wajen nan. Daidai gwalgwado gwamnan na ta ƙoƙarin cikkata alƙawalinsa, kuma daidai gwalgwado da mun ja hankali ana zuwa a saurare mu. sai dai kuma wasu abubuwan ko rufa idan ake da har za su zo su wuce ta gabansa da kwai dai abin mamaki masalan arman zaura wannan da ake kan yi a garin nan da kwai kakabiya irin wannan yanayi a tsiro da wannan tsohon tsarin ba kuma arman zaurawan bane ban kaurai a'a kudaden da ake waɗin an ware Ah, naira miliyan ɗari takwas fa har miliyan hamsin a aurar da waɗanda al'umma ba su da haƙƙi 850 miliyan a wannan mara kawai wai dan ai auren zawarawa a garin nan. Haba gwamna abba, a nan da ana ga kabe kowa mamaki. Kai, ba da mu yi ta keke da keke. Yanzu dan Allah, ba ba zawara ba mai mata budulwa a gida maya aka kare. Tsaya mu kallaci wannan. Ka san dai duk wanda zai tsaya yana son arme amma kayan ɗaki ma bai da sukuni, ka san wannan matalauci kan sunansa. to dan Allah wannan arme yake bukata ko ko jari tell me al'umma aure ya kamata a bashi ko ko sana'a ba burgewa ba ce da gata mu a wajenmu ga wanda bai da halin yin matala aurensa a ce wai kai kayi masa dan arme a garin garinka samsam babu mali zafi to in ka bashi sub gado da dibeda kai zaka dinga bashi shinkafa da kafi zaben da zai dinga ci da iyali Jos mu kallaci wannan tsakanin kayan ɗaki da zaman shekara kana ciyar da matar taka wanne ne aulen haƙƙi kai ango a gabanka. Kuma yanzu ni da kai da muka yi arman gwamnati ce ta ba mu zub da dibedan ko ko mu kare ne ba mu da haƙƙi. A irin wannan zamanin da masu matan ma da suka yi arman da kuɗinsu ne ma suke a raba musu su abin musu ɓari ina ga wanda cima zamne ne arman ma mai akai da kuɗin al'umma. Ah, a garin nan mutum ya kashe miliyan ma yayi armin kwana biyu ya koro ta duda ya san shi ya kar kuɗinsa ya tafka hasara ina ga wanda ba ko sa wankowa kawai aka yi aka bashi do Allah mu dinga yi dan Allah yanzu al'ummar nan tamu arman zaurawa take bukata ko sana'a kuma duba zawarin da ya gano usainarsa yake da muradi muddin da gaske santa ne a gabansa dan Allah komi talaucin ta bai mata kayan ɗakin muddin da ya sokin ne na hakika ai bazawarin zawarin da ya ce yana son bazawarar garinmu da arme ce da shi ba ta da kayan ɗaki ya kasa sai mata da gado wannan da katifa ije ma ta zub da dibeda gado wannan da katifa ya kasa ya bata dan yayo armanta to alama ce ta bai iya marukon armanki ila dai kawai shi so yake a ce ya ganhi jikinki Ah, yanzu in har arman za ka yi na hakika na taimakon al'umma a ije karya man ko al'ada ita ta yafe lefe ko kuɗin arme da za ta ce sai ka ba da maimakon hakan sai mata kayan ɗaki ta zo ta tare a gidanka. To yanzu ma a wannan marai kayan ɗakin ne wuya ko ko samun mazajen zama a wannan ɗakin. Wai in an masa kayan ɗakin to gwamnatin ce za ta je ta ci da shi da iyalin a dai irin wannan zamanin na mudun masara 1500 ne awo banda ma kuɗin nika ta da kai ta a talga? Inda a can baya an yi aya sannan za a ce eh ana da sukuni amma a yanzu arman zaurawa ba shi bane aula a gabanmu. Kuma ku diba fa ku ga wai nawa ne ake faɗin an ɓadda sama da naira miliyan ɗari takwas fa wai a kayan ɗakin nasu wai ba su bane ne ake sayan su dubu mai tan wajen su man ayuba mai sub da dubeda? lalle sai 'yan Dubai ake zance ne. To yanzu ka ɗauka an ce zaurawa guda dubu da ɗari takwas an kashe musu naira miliyan ɗari a kayan ɗaki. To yi min debate bai ɗinsu. Ke ne miliyan ɗari takwas a rabawa zaurawa dubu da ɗari takwas nawa nawa kuɗin gadon kowaccen zai kama. Ije ma ragowar naira miliyan hamsin ɗin ta tahi a ladan ganin idan mashirya waccan harka. Kowace wai naira dubu ɗari hudu da kusan hamsin zai kama a kuɗin al'umma. To kwangilan yin kayan ɗakin mai tanda ce koko direct lebo don ni dai na san a dubu mai tan za ka samu kayan ɗakin mai rangwamen gata a wajen su ayuba. Kuma in je ma ƙididdigan mu a gefe yanzu da naira miliyan ɗari takwas masaka nawa za ka yi a garin nan wajen koyan sana'u nawa za ka yi don wannan al'umma. Naira miliyan ɗari takwas fa a miliyan dubu mai ce babu. Haba man abba ya aka yi ka biyewa wannan tsari. yanzu tsakaninmu da Allah da aurar da zawarawa da ɗebe matasan nan a basu sana'a wanne ne mafi alkhairi a wajen al'umma a faranar rantsuwa gwamna abba kai da kanka ka ce matasan nan na sahun farko a ajandar taka yanzu ga yin masana'anta guda da ka ƙirƙiro domin su da dai ka kashewa naira miliyan ɗari takwas don ai gyaran su wacce ce a garin nan ba wai arman ne muke inkari a'a sunna ce ta rasulillahi amma fa ce a yi ga wanda yake da sukuni wanda zai iya ci da iyali shi isa ma ya ce ga azumi nan kai ta yi in habba ka da iko kuma ka dai san ga wanda ya kasa yi wa wanda yake so kayan ɗaki to tabbas bai da gidan kansa hannunsa haya yake kila na fallon ɗaki kila kuma a hakan ma da wata iyalin la'allama da 'ya'ya a gabansa ka zo ka ƙaro nauyi a gidansa gobe kuma sai ka zo kana mana mitar almajirai sun yawa a garinka duwa bisa kame ga musabbabin nan yin arme ga wanda ba shi da ikon ci da iyali mu kullun da mu, kowa ya tsaya ya kula da ɗan da shi ne silar zuwansa duniya ya ba ci da sha da matarbiya ko da ɗaɗai ne za ka iya bai ci da sha da matar ya fi ma alkhairi a wajen Allah da gobe kiyama da dai ka je ka haifo tarin 'ya'yan da kana gudun su maganka gidanka amma mu ba wushe kullum kawai arme arme ƙarshen zancen kuma wai saduwa ce kawai a gaban gabanmu kenan mu da taure ba bambanci ta dai fuskar biyan buƙatar fata mu dinga tunani man al'umma kuma ga wani makon faya an contrast ɗin zan bada ka zo ka ce ɗaliban jami'a ka ware musu tallafin miliyan ɗari bakwai ɗaliban jami'ar da su gobe su ne gatan al'umma ka ware musu ɗari bakwai akan ilimin zuwa amma arman zawarawa ka ware miliyan ɗari takwar a kaga zawarawa kenan sun fi ɗaliban jami'a muhimmanci a wajenmu a dole kan gobe mu cizo yatsa kuma wai nan har muna da bakin gobe zuwa mu ce su kileci emeka du sun fi mu kasan nan ta yau ba za su fi mu ba mu mun zaɓi arman gata su sun zaɓi arman cancanta nan nan faran nan nake ba ku labarin san peter da ya zo garin nan koli sai da ya yi shekaru arba'in bayan ya zama attajiri sannan ya koma garinsu su yayo armansa Emeka ya ce min ai zuwa ka'ida ba sa arme sai kana da gida aiki da sana'a ma'ana dai sai kana da ikonci da iyali kaga mu ke da sunnar a littafi su ke da ɗabbaka ta aikin nasu. Kuma wai da can ba an taɓa arman zaurawan ba kashi-kashi a garin nan an yi ɗari biyar an kuma an sake? To yanzu je ka ce da su su fito ma da zaurawa ɗari biyu kacal da har yanzu dindi suna a gidansu. In ma da kwai ƙididdigar tasu kenan a gabansu. Haba, Ni dai ban ga lissahi ba wannan, amma tun da 'yan gari ake wa mulkin tambayo al'umma yanzu. Shin sun na'am da arman zawara wanda aka yi da kuɗinsu? su ma zauren suna buƙatar a taimake su da a yi auren gwara a basu abin da za su yi su tsaya da kafarsa sannan su yi auren. ina ce an yi auren mazajen nasu ne za su ciyar da su. su ma mazajen ba su da abin yi gwamnatin ta taimaka musu ga sanan suna yau a gari ba su da abin yi miliyan ɗari takwas ɗin a raba musu su samu abin yi dukkan su ba su da abin yi. gaskiya ni dai a ra'ayi na ina ganin a da taimakawa masu iyalin su je su nemi abincin da za a ci saboda a zauna da iyalin nan lafiya ya fi nake ganin kuma mu da muke da auren mu da muke da auren bamu da abincin da za mu rike iyali gudu za su gidajen iyayensu su ma iyayen nasu ba abincin suke da su ba an sake samun zawarori kenan sun karu kenan an yi biyu babu wani yanzu abin da zai ci ma babu ci kuma zaura nan a taimakawa talaka da abinci da zai ci kaga shi ne mai mahimmanci gaskiya mu dai abin da muke so dai kudin nan miliyan 800 ne a agazawa talaka abinci a sayi abinci da kuma jama'a suke ta kashe auren saboda yunwa babu abinci ai kwara abu a ba mutane kwano daidai ko kwano biyu biyu ya fi ai wannan auren ya fi albarka ya fi samun ladama a gwamnati saboda gwamnati muna ba ta shawara kada ta ba da wannan kudade a auren zaura kwara dai a taimaka magidanta da ya fi kwanciyar hankali taimaka a mutane a marayu da magidanta ya fi auren zaurawa abin da muke gani gwamnati abin da za ta kyautata mutane su wanda aka aure da su ya kamata a ci an taimaka a mazajensu da kuma sauran marayu da aka mutu aka bar su a ba su kuɗi su samu abin da za su yi jari su riƙe 'ya'yansu. To waɗannan fa su ne al'ummar da ake wa mulkin kajiyo ra'ayinsu tun suke da wancan tsari. To da yawun suwa kenan aka ɓar da kuɗin can. Wallahi da sun na'am shi kenan mu mun ja bakinmu tunda su ne ke da haƙƙi a cikinsa iyaka dai ni na ce iya nawa ka san Allah ya bi mana haƙi eh 800 miliyan ai har kuɗi na a cikin ta amma duk da hakan ai da kwai aƙilai masu kurulla da hangen nesa cikin mu ni dauke ni je na gefe shin a 'yan kallo na kurulla ɗaukan naira miliyan ɗari takwara kuɗin al'umma ya yi daidai a kashe a arman zaurawa a wannan mara? Irin waɗancan aƙilai masu gani na ƙulilla kuma ka sani jafan jafan na a cikinsu. shi banda ma critical da yake kallon su da kwai ma wayewa a gurinsa tunda yanzu hakan yana zamana ne a birnin London shin Jafar hakan yayi daidai kai a ganin ka to a tsari da duk wani tsari da zai kyautata wa al'umma ko ya cire su daga cikin kangi tsari ne da ya dace gwamnati ta yi tabbas kam a wannan gwamnatin da ta zo ta fito da tsare-tsare da suke masu ban sha'awa wanda kuma su kawo ci gaba ga al'umma shi wannan a batun auren zaura duba ga yadda ake fama yanzu wato kuncin da ake ciki na yunwa da fatara da ake fama da ita wato mutane yanzu ba aure ne ma gabansu ba in ka duba za ka wato za su saka a bakinsu malam jafar jafar sai ka dan kara daga muya na'am na ce wato yawanci mutane abin da za a saka a bakin salati shine wato farko kafin ka zo kai maganar a batun aure na na zawarawa so saboda haka ina ganin cewa kamar wannan kuɗin da wasu ɓangarorin bukatar al'umma aka tura su tunda tun mutumin da zai kashe miliyan ɗari takwas da hamsin to za ka yi tunanin watakil yana da dubinsu a ajiye gaskiya a ikanin gaskiya kano ba ta da ba ta da rabin rabin dubunsu waɗannan kuɗaɗe so kamata ya ce lokacin da za a kashe waɗannan kuɗaɗe maƙudai ga kan aure kawai aure ba kawai ba ne amma dai a wannan kuncin da ake ciki da mutane su mutu akwai ma waɗanda da yunwa suke mutuwa saboda tsananin rashi ya kamata a ce waɗannan su aka fara dubawa kafin a duba masu wanda su aure ne bukatarsu akwai wanda abu inda zai kwanta ne ma bukatarsa ba da ba yanda da akwai abin da zai saka a bakinsa akwai wanda abin da zai suturta jikinsa ne ba shi da shi so a fara duba waɗannan waɗanda suke cikin bakin talauci da rashi a fara da a fara a fara duba matsalolinsu a ga yaya gwamnati za ta rage musu raɗaɗin ko ta agaza musu su ma su samu wani abin yi waɗannan kudin ni ina gada a ce su kansu zaurawan a duba a gani su waye suke da buƙatar sana'a idan aka ba su jari da waɗannan kuɗaɗen a maimakon a siya musu gadaje da katifa da wasu kayan kwalliya na ɗaki idan ka ba su suka yi jari wata shekara mai zuwa su ma za su iya aurar da wasu a cikin kuɗin da wata za su samu da riba za su iya aurar da kansu su aurar da wasu idan Allah ya sa wa abin albarka to ni ina ga ya kamata gwamnati ta duba a gani a rika duba menene jama'a suka fi bukata a kowane lokaci wannan shi gwamnati ya kamata a ce ta tsaya ta saka wa ido ta tabbatar ta fara yin shi kafin a zo gabatun a ce za a auren zawara a bari ran da bukatu aka gama da matsalolin jama'a masu ɗumbin yawa wani wajen ambaliyar ruwa ce ta ci shi za a gani zai kasa wajen yake gidajen mutane wasu irin yanzu in kafi unguwanni tsananin fatara da ake ciki za a gani kowa mai dan hali wani na da bataliya wani kwanan shinkafa wanda haka ake ta fama ko ina da ko ina so da gwamnati wannan ya kamata yanzu ta dukufa ta gani yaya za ta fitar daga mutane daga wannan kanki saboda mun kai ka auratar yanzu aka fara hayayyafa a makarantu ne ta ba su isa da yawansu gwamnatocin baya wadda sun siyar da filin makarantar da ya kamata a makaranta ce to waɗannan filayen idan da yadda za a ce kuma gwamna ka je ka sake siyan wani filin ka rubuce shi ka mayar da shi makaranta ya fi ka ka ce za ka sa za ka auratar da zawara Hmm. a yi makarantu da na addini da na bokon a yi su a faɗaɗa su a nemi karin malamai na gari a zo a yi ya fi a zo a ce za a kashe waɗannan kudin a ce aure za a auratar da zawarawa. Um, Malam Jafar kuna a ƙasar waje ƙasar Turai ba mu sani ba su a can akwai irin wannan tsari na kawai a ce da kuɗin al'umma ana aurar da al'ummar? wallahi ba su da wani tsari da ba wanda zai maka aure a ah, malayin hukum abin nan a ah, hasali ma ba su suke ba wa kasashen afirka tallafi wa turawa to mu da suke ba mu tallafi na ya za mu zo mu samar da ruwan sha ya za mu zo mu samar da asibiti sun ba mu wannan tallafin ko mu rasa abin da mu rika tunani sai zo mu zo mu aure da kudaden misali su amma a can ba sa yi ba babu wannan abu makamancin haka babu wani abu makamancin haka Kai, wannan batun arman zaurawan kila mu yi masa giɓi, la'alla sai mun ƙara faɗaɗa bitai. To duk wani lafiyayyen hankali ce yake an kwafsa. 800 miliyan naira fa keken ɗinki nawa za ta saya da injin walda naira miliyan 800 malaman firamare nawa za ta ɗauka aiki kai firamaren kanta ma nawa za a saita wa zaman su Naira miliyan ɗari takwar kafinal nawa za ta so da shanshan bale kai ai ya ma fi ƙarfin magani wannan kuɗin sai dai mashin na tiyata. Naira miliyan ɗari takwar ka sa ta a taki manoma nawa ne za su zo da yabanya. Naira miliyan ɗari takwar kai ma haɗe wani makon. To bayan an ƙara ina cikin wannan kuma an taho taro gwamnati ta kira taro ka bincika jami'an makaranta sun ci sun koshi. mata ba zindin zindin gasa ko eh, Kowace da biran Da an ka duba ta kowace da biran ta aka sa likita ya tada su. Shida din likitan ya jaje sai da ɗaya ta ci ta koshi ta ji wake ta ci ta jingin. Iyaka kuma abin da ya sauka kenan na ɗinke riga kayan na wannan rana Allah da ya sa babu wanda ta ke. sai ranar manda kannan kin kuma mamadin dukkanin abokan aiki irin su audul baki ali sharifai da audul layi doguwa da salisu ado da ma masu ɗawainiyar jona ne da kuwa a ajini abokan aikin nawa da kwai na fili da na ɓoye da ma kuma kai kanka mai sauraro da kake jin shirin haka fashinta amma da masu mana tattaki na ziyara dan addu'a da fatan hairi amma da masu mana chatin daga nan garanti o yakubu musa fa ke cewa mu zam lahiya aminci ya tabbata a gare ku al'ummar duniya